To a cikin shirin za ku ji dubban Faransawa ne suka cika titunan birnin Fari domin zanga-zangar ƙin jinin jam'iyyar National Rally. Ma'aikatar Shari'a Amurka ta ce za ta yi wa kamfanin yin sasanci kan shari'a jiragen sa da suka yi hatsari. Gwamnatin jihar Katsina Najeriya kuwa ta yi ƙarin haske kan bahasin rashin ganin wasu a hakimai a hawan sallah da take aikawa masarautar jihar. babu inda gwamnati ta yi releasing statement ko ta faɗi wata magana na cewa za ta fasa wata masarauta ko ta katsina ko ta daura amma wannan fa ba yana nufin wai ba ta da ikon da za ta yi ba amma ba ta ce za ta yi ba a najeriya dai masana sha'anin tsaro sun fara bayyana damuwa kan harin kunar bakin waken da aka kai jihar borno waɗannan hare-hare babban abin da hankali ne la'amari ne da zai tuna wa al'umma mummunan halin da aka kasance a ciki shekarun baya da suka gabata lokacin da hare-haren bama-bamai suka zama tamkar ruwan dare a jihar borno din sa kuma mu je jamhuriyar Nijar kan badakalar sayan jirgin sama na shugaban kasa tun zamanin mulkin Muhammadu Isufu amma za mu fara da labaran duniya sunana Badriya Tijani Kalarawi. dubban faransa ne suka cika titunan birnin paris domin zanga-zangar kin jinin jam'iyyar national rally kwana guda bayan zaben 'yan majalisu wanda sakamakon farko ke nuna jam'iyyar masu ra'ayin riƙau na sahun gaba dama dai firayim minista wato gabriel attal mai sassaucin ra'ayi ya yi gargaɗi kan jam'iyyar ta yi kane kane a kan mulki tare kuma da kiran faransawa su tabbatar ba su kaɗa musu ƙuri'a ko ɗaya ba a zagayen zaben na biyu a mako mai zuwa. Wakilin BBC ya ce yanzu kalla ya koma sama tsakanin 'yan adawa domin ganin wane ne zai kai bantansa domin yin haɗaka da kuma yadda za su tare wajen wato yadda za su taru wajen murkushe jam'iyyar National Rally a zagaye na biyu na zaben a ranar Lahadi. ma'aikatar shari'ar amurka ta ce za ta yi wa kamfanin buen ta yin sasanci kan laifin aikata rashawa bayan hadarin da jiragen saman da yake kerawa samfurin buen 737 max suka yi lauyoyin da ke wakiltar iyalan waɗanda suka mutu a hatsarin sun ce masu shigar da ƙara na gwamnati sun shaida musu cewa za a umarci kamfanin ya biya tare dala miliyan 240 da amincewa masu sa ido masu zaman kansu su binciki lafiyar jiragen su domin kaucewa zaman shari'ar. Paul Cassell says the 15 families he represents will Wakilin BBC ya ce Volker wato lauyan da ke kare su wato iyalan mutanen kenan ya ce waɗanda suke wakiltan sun fusata kan wannan da 'yar tarar da aka ci sun kuma kafe cewa dole ne buwan ya fuskanci hukunci kan faduwar jiragensa a Habasha da Indonesia a shekarar 2018 da 2019 wanda ya sanadin mutuwar fasinjoji sama da 300. Masu hasashen yanayi sun ce gogo da ta faɗawa Karibiya na ƙara nausawa tsibirin kuma ta kai mataki mai haɗarin gaske daidai lokacin da ƙarfar iska ke ƙara ta'azzara lamarin. Mazauna da kuma St. Lucia da ke wato da sauran tsibiran da ke kewaye na cikin mummunan yanayi wasu daga cikin sansanonin gaggawa da aka kafa sun cika yayin da aka fara rufe makarantu da wuraren kasuwanci cibiyar da ke sa ido kan ibtila'in guguwa ta amurka ta ce tsibiran granada da kuma st vincent na daga cikin waɗanda guguwa ta fi yin muni yayin da a safiyar yau litinin kuma za ta kasance mafi hatsari ga mazauna wurin to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc Ɗaya daga cikin jigajigan 'yan siyasa a Sri Lanka kuma tsohon mai fafutukar 'yancin kabilar Tamil marasa rinjaye ya rasu. Rajavarothiam Sampanthan ya rasu yana da shekaru 91 a duniya. Ya dai shafe shekaru 23 yana jagorancin wata haɗakar jam'iyyu mai suna Tamil National Alliance. Tun bayan shan kayan da 'yan awaren Tamil Tiger a shekarar 2019 suka yi, Mita Sampanthan dai ya ci gaba da fafutukar daidaito da 'yancin 'yan kabilar. Ya kuma jima yana janyo cece kuce musamman ma daidai lokacin da ya amince da mayakan kungiyar masu ta da kayar baya da ayyana su a wakilan Tamir a Sri Lanka, lamarin da ya janyo rikice-rikicen siyasa da kuma tashe-tashen hankula. Hukumomi a arewa maso yammacin Najeriya sun ɗora alhakin harin da aka kai garin Goza kan mayakan Boko Haram a ranar asabar din karshen mako ne dai wata yar kunar bakin wake ta tashi bam din da ke jikinta lamarin da ya hallaka mutum 18 wata da dama kuma suka jikkata kwamishinan tsaron cikin gida wato na jihar barnan kenan usman tar ya shaida wa bbc cewa the attack was carried out by the boko haram terrorist group because the government of borno state kungiyar masu da kayar baya ta boko haram ne suka kai wannan hari saboda sun san shirin da gwamnati ke yi na mai da mazauna ƙauyuka da garuruwan da ke gudun hijira komawa gida kuma lamarin bai musu daɗi ba gwamnatin jihar Bandon dai ta sanar da shirin rufe dukkan sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar daga nan zuwa shekarar 2026 to karshen labaran duniyar kenan. madalla sai kuma rahotanni bar mu faru daga kasar faransa dubban faransawa ne suka cika titunan birnin paris domin zanga-zangar kin jinin jam'iyyar national rally kwana guda bayan zaben 'yan majalisu da sakamakon farko ke nuna jam'iyyar masu ra'ayin na sahun gaba dama dai prime minister gabriel attal mai sassaucin ra'ayi ya yi gargadi kan jam'iyyar tana yin kane-kane kan mulki tare kuma da kiran faransawa su tabbatar ba su kada musu ƙuri'a ɗaya ba a zagayen zaben na biyu a ranar lahadi mai zuwa ga rahoton muhammad anur muhammad da wannan sakamako na zaben na zagayen farko na majalisar dokokin faransa na jiya lahadi yanzu dai jam'iyyar masu tsauran ra'ayin rikau ta national rally ta kama hanyar nasarar mulki magoya bayan jam'iyyar ta marine le pen mai kyamar baki na cike da murna inda jagorar ta suke cewa an share haɗakar macron sai buzunsu jam'iyyar ta samu kashi 34 cikin 100 na ƙuri'un inda haɗakar masu ra'ayin kawo sauyi ke bin baya da kashi 28.1 cikin 100 yayin daga mayar su Macron ta zama kura baya da kashi 22 cikin 100 na ƙuri'un. Sai dai yayin da ake gangamin nuna kyama ga nasarar tasu da neman taka musu birki na kama mulki, jagoran jam'iyyar ta RN Jordan Badela mai shekara 28 ya ce zai kasance firaminista ne ga dukkanin al'ummar Faransa idan suka ba su ƙuri'arsu. idan dai har wannan hamayya ba ta yi nasara ba jam'iyyar ta galaba har ta samu rinjayen ƙuri'u da suka fi yawa da ake bukata to a dole shugaba macron zai yi aiki kenan da jam'iyyar ta masu da tsauran ra'ayin riƙau a ragowar shekaru uku na mulkinsa kuma daman wannan abu ne da hatta 'yan gamayyarsa suka hanga da cewa ya yi kasassaba da ya kira zaben na wuri tunima har prime minister gabriel attal ya fara bayar da kai yana cewa jam'iyyar ta national rally na dab da kama mulki ganin yadda ta yi nasara a zagayen farko na zaben sai dai duk da haka firaministan ya buƙaci masu zaɓe da kada su baiwa jam'iyyar koda ƙuri'a ɗaya a zagaye na biyu na zaben da za a yi ranar lahadi mai zuwa christopher westberg na gamayyar su macron ya jaddada kuran da suke ganin shugaba macron ɗin ya yi mako uku da ya gabata kan neman a yi zaben na wuri he tried to clarify positions of different parties. Ya ce, ya yi ƙoƙarin fayyace matsayin jam'iyyu daban-daban, to amma ta hanyar da za ta kasance mai wuya a samu rinjayen nasarar da za ta bayar da cikakkiyar dama ga masu tsauran ra'ayin riƙau. Muna buƙatar mu yi haɗakar da za ta hana ganin takaicin masu tsauran ra'ayin riƙau kama mulki a karon farko a Faransa tun bayan yakin duniya na biyu. Shi ma dai shugaba Emmanuel Macron yanzu kiran da yake yi kenan na haɗa kai don hana jam'iyyar ta National Rally cimma burinta. rahoton da Muhammad Anur Muhammad ya haɗa mana kenan. To idan shirin namu ya nufi Najeriya gwamnatin jihar Katsina a arewa maso yammacin ƙasar ta yi ƙarin haske game da bayanin da ta nema ga masarautar Katsina na rashin halartar wasu hakimai hawan bikin sallah. Gwamnatin dai ta nemi bayanin ne a cikin wata takarda da ta aiki wa masarautar Katsina mai dauke da umarnin gwamnan jihar. ana ta bangaren kuma masarautar ta katsina ta tabbatar da samun takardar kuma ta ce tana shirin baiwa gwamnati amsa kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na awal ahmad janyau gwamnatin ta katsina a cewar kwamishinan ta na yada labarai da raya al'adu dr bala salisu zango saboda bunƙasa al'adu na gargajiya ne na jihar gwamna ke son a bunƙasa bukukuwan gargajiya kamar hawan sallah domin janyo hankalin masu yawon buɗe ido a jihar. Yasa kuma ya nemi bayani daga masarautar Katsina kan ƙauracewar wasu hakimai a bikin sallah babba. Abin da yake faruwa akan wannan takarda da ake cece kuce a kanta. Ba wata matsala ba ce ta taso a tsakanin gwamnati da kuma waɗannan a sarakuna namu. Gwamnan jihar Katsina Malam da uku maraɗa yana da sha'awa ba akan abin da suka shafi al'adunmu na gargajiya. a ciki akwai hawan sallah shi gwamna da sha'awa akan ya ga ana yin wannan hawan sallah a farfada a farfado da harkoki na tourism a jihar katsina sai aka ga kuma cewar a ganin cewa ba su hau ba ake neman bayani kan cewa shin wani dalili ne yasa waɗannan hakimai ba su hau ba in akwai wani dalili da suke da yasa ba su hawa to idan gwamnati ake so ta shigo domin ta ta yi abin da za ta yi su rika hawa to a yi bayani so wannan kaga ba wai wani abu ne ba da na tashin hankali ko no rikici tsakani a'a ana so ne a san wani dalili ne yasa ba sa hawa shin akwai wata matsala ce da yasa ba sa hawa domin gwamnati ta yi musu maganin wannan matsalar to ko bijiro da wannan baya rasa nasaba da yunkuri na taba masarautun na katsina saboda cimma wata manufa ko riba siyasa babu inda gwamnati ta yi releasing statement ko ta faɗi wata magana na cewa za ta fasa wata masarauta ko ta katsina ko ta daura amma wannan fa ba yana nufin wai ba ta da ikon da za ta yi ba amma ba ta ce za ta yi ba wannan shine abin da ya kamata mutane su fahimta wannan ra'ayin mutane suke faɗa Kanata ta bangaren dai masarautar katsina ta ce tana shirin ba gwamnatin jihar amsa tare da nana ta cewa babu wani saɓani tsakanin su sanata ibrahim ida shine wazirin katsina akwai kyakkyawar fahimta tsakanin gwamnatin jihar katsina da masarautar katsina wannan takarda masarauta ta same ta tambaya ce cewa shin akwai wasu hakiman wanda ba su tsawo ba in haka me dalilin su don saboda a ɗauki matakai a tabbatar cewa nan gaba duk wani dalilin da ake da shi an kau da shi yadda hawan sallan zai koma kamar da yadda yake amma ina so in tabbatar ma duniya cewa gwamnati ba ta rubuto wannan ba ne don saboda ko ta muzanta masarauta ko ta bai mai martaba a eh, ita masarauta mai ta ce haka ko ta mai da amsa ga gwamnati ai ka gani a ita wannan takarda ai ka gani a social media aka ba ai ba za mu ce ba kuma ga abin da muka faɗa to amma akwai waɗanda ba su yi hawan bane da kila ita gwamnatin take kula a na gaya maka cewa wannan abu gwamnati ce ta tambaya saboda haka za a ba gwamnati amsa tambayar da ce a cikin takardar idan na gaya maka yanzu amsar za mu ba da to ai to me amfanin eh, ba da amsa kenan Takardar dai da ta bulla a shafukan sada zumunta kan masarautar ta Katsina ta haifar da cece kuce a Najeriya, musamman ganin halin da masarautar Kano ke ciki da kuma kudirin dokar gwamnatin Sokoto kan masarautu a gaban majalisar dokokin jihar. Wasu dai na ganin abin jira a gani matakin da gwamnatin Katsina za ta ɗauka kan hakiman idan har bata gamsu da amsar da ta nema ba daga masarautar ta Katsina. Awal Ahmad Janyau BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To har yanzu muna Najeriya inda shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya yi Allah wadai da harin kunar bakin wake da aka kai yankin Goza a jihar Borno tare da shan alwashin murkushe maharan. Harin da ya haddasa mutuwar mutane da dama wasu kuma da dama sun jikkata. Jagoran adawa a Najeriya kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar ya ce ya kamata gwamnati ta ɗauki matakin kaucewa sake jefa yankin cikin mummunan yanayi yayin da kuma masana ke ganin har-haren da aka kai gozan babban barazana ce. Ga rahoton Abdul Halilu. Shugaban na Najeriya ya yi alkawarin ɗaukar matakan da suka dace kan irin wannan lamari na kai hare-hare a wannan yanki da ma ƙasa baki ɗaya. Audu bula ma Bukarti babban mai sharfi ne kan lamuran tsaro ga kuma yadda yake kallon wannan lamari. Waɗannan hare-hare babban abin da hankali ne. Al'amari ne da zai tuna wa al'umma mummunan halin da aka kasance a ciki shekarun baya da suka gabata. Lokacin da hare-haren bama-bamai suka zama tamkar ruwan dare a jihar borno ɗin da waɗansu ɓangarorin jihar Yobe da ma jihar Adamawa. Kamar yadda muka gani a baya, a wannan hare-hare ma an yi amfani da mata ne da yara. Zuwa yanzu an samu wata ƙungiya da ta fito ƙarara ta ɗauki nauyin kai wa'annan hare-hare. Zuwa yanzu mun san cewa ba ƙungiyar da ta ɗau alhakin kai wannan hari. Amma daga yadda harin ya faru, ma iya cewa wato ya fi kama da hare-haren bangaren boko haram waɗanda suke mubaya wato kungiyar da da shekaru shugabanta har zuwa mutuwarsa kuma har yanzu yaran shi suke cigaba da wato aika-aika da ita saboda haka wannan lamari lamari ne da ya kamata gwamnati da jami'an tsaro su ɗauke shi da muhimmanci a ɗau dukkanin matakai da ya kamata a ɗauka a kuma ba wa sojojinmu da al'ummunmu dukkanin taimakon da suke bukata domin a tabbatar da cewa cewa ba a koma irin yanayin da aka kasance a ciki ba a baya. Ana iya cewa wannan lamari na kai hare-hare na baya da aka sani zai iya dawowa idan ba ɗauki wasu matakai ba. To, fatanmu shine cewa Allah ya sa wannan ba alama ba ce na dawowar hare-hare irin wanda muka gani a baya. To, amma wannan al'amari ba abu bane da za ka yi kyakkyawan fata ko addu'a kawai sai ka naɗe hannunka ka zauna. Domin kuwa idan wannan ƙungiya ta fito da sababbin dabarbaru ne ko kuma ta samu sababbin shugabanni ne ko kuma ta samo waɗansu sababbin kayan aika-aikanta ne to za ta iya ƙoƙarin dawo da hare-hare irin wanda muka gani a baya. A yankin Nagoza al'ummomi har sun kusa mantawa da kai irin waɗannan hare-hare. sai ga shi kuma lamarin na kokarin kasancewa fifa iya ko masa baya a cikin al'umma da salo irin wanda aka sani a baya na kai hare-hare abda halilu sashen wasan bbc daga abuja nigeria To da haka agogo ya kawo mu karfe bakwai ne saura minti goma sha shida a nigeria da Nijar. Wannan shirya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. ta farkon shirin kun ji cewa dubban faransawa ne suka cika titunan birnin fari domin zanga-zangar kin jinin jam'iyyar national rally tumadalla bar mu je jamhuriyar Nijar, inda cacar baki ta barke bayan sanarwar kamfanin Orano mai haƙar ma'adinai da ke cewa shi ya sayi jirgin shugaban kasar a shekarar 2014. Hakan da ya biyo bayan kwace lasisin haƙar ma'adinan uranium a ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin da ke arewacin ƙasar daga hannun kamfanin. Sai dai a baya kamfanin kafin lokacin da ake kiransa da Areva da kansa ya musanta batun da ke cewa ya baiwa gwamnatin Nijar ɗin kuɗaɗen sayan jirgin. Tun wasu 'yan ƙasar suka fara nuna yatsa ga tsohon shugaban kasar Muhammadu Isufu suna zargin shi da yin da ciki da kuɗin sayan jirgin. Ga rahoton Jima'ila Isufu. Tun a ranar 31 ga watan Agusta shekarar 2014 ne hukumomin jamhuriya ta bakwai ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Isufu suka sayi sabon jirgin shugaban ƙasar da ake kira Mongrebum. Takaddama game da sayan sabon jirgin ta ɓarke inda ta haifar da cece kuce mai yawa a yamai A majalisar dokoki da ƙasa wakilai daga kowane ɓangare sun yi tattauka zazzafan muhawara inda kowane ya kare matsayar shi. Sai da kuma abin tuni a nan shine cece kucin ta biyo bayan furucin da ɗaya daga cikin masu magana da yawon ɓangaren masu rinjaye a majalisar dokokin ya yi wanda ya ce za a sayi jirgin ne da taimakon kuɗi daga Areva ko Urano a yanzu. Furucin da babban kamfanin haƙar ma'adanai na ƙasar Faransa Oranan da gwamnatin Nijar suka musanta cikin gaggawa shekara goma da faruwar wannan lamari. Kamfanin na Orano bayan hukumomin mulkin sojin ƙasar ta Nijar sun karɓe masa lasisin imuraren ya lashe amin da ya can baya inda ya bayyana cewa shi ne sai jirgin na shugaban ƙasa. Sake bular wannan lamari ya haifar da cece kuce inda tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Isufu wanda wasu ke zargi da yin rubda ciki kan kuɗin sayan jirgin ke shan suka zargin da asmanu muhammadu wannan hannun damar tsohon shugaban kasar ke cewa bayi da tushe balantana makama in ci hanci aka ba da kina kasar nijar aka ba ci hanci saboda haka zancen an ba da cin hanci bai taso ba ƙasa ba a ba ta cin hanci mutum aka ba cin hanci saboda haka jirgi da aka sayi jirgi ne na ƙasar nijar na hwada shugaban kasar niger shina hannun hwada shugaban ƙasar niger masu annan dumumuwa mahi yawancinsu 'yan zamna gari banza wa'anda su abinda su a cikin zukacensu bakin ciki da hasada saboda haka wannan abun ai babu zancen da hankali bisan shi an saba yin shi ya jima ana yin shi yanzu babu makama tunda an yi an yi na cewa sai an kama shi tsohon shugaban kasa isu mamadu bukatar saboda biya ba yanzu aka hiddo wannan zance babu matsala a bincika isu mamadu bai tsoron komai bisa zancen bincike ta furin patriotic na da yakinin cewa bincike ne kadai zai sa a gano gaskiya tsakanin orano da gwamnatin ta muhammadu isufu da ake zargi da karkata akalar kuɗin akwai matsala nan tunda yau mun samu alamu da ke nuna cewa a urano da areva ita ta sai wannan jirgi ta baiwa niger kenan ya kamata a nemi gaskiya a cikin wanga duhu a san yaya ne an kai tunda in dai urano ta saye shi ta ba niger kudin nan kenan an handami kudin niger ya kamata a yi bincike a san menene an kai a lokacin nan tunda zancen da ake yi wa kudaden nan sun kai miliyar 21 na kudin sefa 'Yan ƙasa da dama ne da ke ta kiraye-kiraye ga hukumomin mulkin sojan ƙasar da su cafko tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Isufu, duba da yadda ake zargin hannunsa cikin bada kaloli da dama. Ko da yake wasu kuma kira su kai ga hukumomin shari'a da ma hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa Kwaldef da su shigo cikin batun domin warware zare da abawa wannan ba da kala. gaida ila Isufu. To a Najeriya gwamnatin jihar Kaduna ta nuna damuwa kan rashin mayar da kudaden rance da ta raba mata da wasu kungiyoyi masu zaman kansu da nufin karfafa musu wajen dogaro da kai. kusan sama da kashi 70 ko tamanin na cikin matan ba su dawo da kuɗin ba wanda dama an bayan ne aro ba ruwa in an dawo da shi a ƙara ba wasu kuma gwamnati tana ci gaba da ƙara ba da shi a cikin kasafin kuɗin kowace shekara mun aika musu da wasiku a satin da ya gabata su taimaka su dawo da shi domin ƙara ba wasu dama su samu To sai ku kasance da mu a cikin shirin hantsi domin jin wannan za ku ya kama maka mita 21 da 25 da kuma mita 31. Ƙungiyar Seraf mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta baiwa gwamnan babban bankin ƙasar Mr. Olayemi Kadusu wa'adin kwanaki bakwai ya samar da bayanai kan sama da naira biliyan ɗari na lalatattun takardun naira da batun waɗansu kwangiloli da bankin ya bayar a wasu rassansa da ke ɓangarori daban-daban na ƙasar. Seraf dai ta ce waɗannan batutuwa na ƙunshe ne a cikin rahoton shekara-shekara wanda ofishin babban mai binciken kuɗin ƙasar ya wallafa ga Ibrahim Yusuf Muhammad da ƙarin bayani. Ƙungiyar ta Sarraf ta kuma buƙaci gwamnan babban bankin da ya yi bayani kan naira biliyan bakwai da miliyan ɗari biyu da aka ware domin gina reshen bankin a garin Dutse da ke jihar Jigawa a shekara ta dubu biyu da goma da kuma naira biliyan hudu da miliyan ɗari takwas da aka keɓe domin gyara reshen bankin da ke birnin Abeokuta a shekara ta dubu biyu da tara tare da bayyana sunayen 'yan kwangilin da suka karɓi kuɗaɗen ba tare da sun kammala ayyukan ba.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 request is to ask the Central Bank of Nigeria. Makasudin mika wannan bukata shine mu tambayi babban bankin Najeriya da ya bayar da bayani akan wasu kwangila da ya bayar da suka shafi wasu rassan bankin. Amma mafi mahimmanci shine batun lalatattun takardun naira da babban mai binciken kuɗi na ƙasa ya gano babban banki na rike da su kuma za a iya ganin abin da ya sa mai binciken kuɗin ya nuna damuwarsa. Mr. Oluwadare ya kara da cewa kungiyar na nazarin matakin da za ta ɗauka idan har babban bankin bai yi martani cikin wa'adin da ta ɗibar masa ba. A kan wannan batu, ban ga dalilin da babban bankin zai ki samar da waɗannan bayanai ba, saboda batu ne na kudaden al'umma da kuma na samun bayanan gwamnati amma idan har bankin bai samar da bayanan ba har wa'adin ya wuce to muna tattaunawa da lauyoyinmu akan matakan da za mu iya ɗauka amma muna fatan ba zai kai ga hakan ba. Ya zuwa yanzu dai babu wani martani da ya fito daga bangaren babban bankin na Najeriya dangane da wannan bukata. Wannan dai ba shine karin farko da kungiyar ta sarraf ke zakulo batutuwa makamantan wannan ba. Tsakanin shekara ta 2019 ya zuwa yanzu ta aike wa gwamnatin Najeriya korafe-korafe 28 kan ma'aikatunta daban-daban kuma ta shigar da kararraki da dama kan gwamnatin Najeriya inda har yanzu babu wani muhimmin hukunci da aka yanke kan mafi yawansu. Ibrahim Yusuf Muhammad, BBC Hausa, a Abuja, Najeriya. To sama da yara miliyan shida da dubu ɗari biyar a Sudan ne aka tilasta barin makaranta yayin da miliyoyi suke tserewa daga ƙasar a daidai lokacin da dakarun gwamnati da na RSF ke yaƙi da juna da fafutukar neman mulkin ƙasar. Yawancin waɗannan 'yan gudun hijira dai suna sansanoni ne da ke gabashin Chadi. a yanzu wata kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta kasar norway a sansanin ce take daukar nauyin sabuwar makarantar da aka kafa wakilin bbc paul inji da kuma wato michelle vando sun ziyarci yankin domin ganin yadda yaran sai ke karatu ga kuma fassarar rahoton su. cikin wani yanayi mai cike da kuzari yara 'yan kasar sudan na rera wakar a sansanin gudun hijira na merce da ke gabashin chadi ya kawar da hankalinsu daga munin yaƙi da suka gani a yankin darfur wani abu da ke nuni tamkar dai sun manta da mummunan hali na tsaka mai wuya da suka tsinci kansu a yankin darfur yanzu suna maraba da sabuwar rayuwa a sabon makarantarsu wanda aka kewaye da tamfol da rufin kwano ko da yake yaran suna zaune a kan tabarma maimakon kan kujeru tebura to amma shauƙin da suke da shi na ɗaukar darasi a bayyana yake a fuskokinsu e. e. E. Malama Hanan Adam wacce ita kanta 'yar gudun hijira ce a sansanin tana ɗaukar su darasin wannan rana. ta bayyana kalubalen da suka fuskanta lokacin da 'yan tawayen rsf suka kai hari kan fararen hula a yankin ta da ke a yammacin darfur محوش فالتلميذ ذاته لما يتقبل منك المعلومة ولا يعرف إلا يعرف الملاذ الآمن أو البيئة الآمنة من حوله Mun sha wahala sosai saboda yanayin tsaro. Yanzu na yi imani ina cikin wani wuri mai aminci. Duba ɗalibai na ba za su iya samun ingantaccen ilimi ba idan ba su samu kwanciyar hankali ba. cikin farin ciki amir dan shekara goma sha biyu ya bi sahun sauran yara a ci gaba da ɗaukar darasi Na shafe watanni bakwai zuwa takwas ba tare da zuwa makaranta ba, saboda yaƙi, kuma ko a lokacin da na isa ƙasar Chadi, na yi watanni ba na zuwa makaranta. Yanzu na samu makaranta, kuma na yi farin ciki sosai domin na samu sababbin abokai a baya na yanke kauna da samun wata makoma mai kyau abin takaici anan shine takwas ne kawai daga cikin yara dubu uku da ke zaune a sansanin za su iya halartar sabuwar makarantar saboda karancin kayan aiki bayan an tashi daga makaranta ahmad ya kai mu gida don mu gaisa da kaninsa da game din wanda bai sami gurbi a makarantar ba. ne ya ne wadi kina fat madarsa wa ana ma Al'amarin yayi muni sosai. Ban ji daɗi ba hmm, saboda lokacin da yana yana makaranta ba na makaranta. Wannan yana nufin makomata tana cikin gararan ba. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasar Norway ce ke kula da makarantar. jami'in tsaro isam adam ya ce suna buƙatar ƙarin tallafi domin faɗaɗa aikinsu. صراحة NRC محتاجة لدعم كبير جدا من المانحين Yanzu kungiyar NRC ta ƙasar Norway na buƙatar tallafi daga masu ba da taimako don ci gaba da shirin ilmantar da yara. A Mexico kaɗai muna buƙatar fiye da makarantu hudu. Akwai wasu sansanoni kusan biyar a gabashin Chadi, su ma suna buƙatar makarantu da sauran fannoni kamar matsuguni. 'Yan gudun hijirar Sudan na neman ɗauki.